الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم مسلمين muna godiya ga Allah muna kuma yabo ga Allah yabo marar iyaka Allah mahaliccinmu wanda shi ne yake cewa a cikin alkur'ani lallai muminai maza da muminai mata majibinta juna ne masoya juna ne masu taimakon juna ne mun shaida da babu wanda ya cancanta babu kuma abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah mun kuma shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma bawa ne na Allah bayan haka ya uwa musulmi wajibinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokinsa da bin addininsa sau da ƙafa da imani da wannan addinin da riƙo da shi shi kaɗai shi ne sababin buwaya da ɗaukaka a bayan ƙasa duk abin da wani mutum ke tsammanin shi zai ba shi buwaya da ɗaukaka in ba wannan addinin ba to ya yake kallo wani abu ne kake zatansa haka amma ba shi ba ne mawaƙif da matakai da matsaya da mutane suke ɗauka a rayuwa su suke rubuta musu tarihin da za a san su da shi idan al'umma ta tsaya ta ɗauki mataki akan wani abu ko wani malami ko wani shugaba a cikin al'umma matsayin da yake ɗauka shi ke rubuta tarihin da za a zo a san shi mutane nawa ne suka yi iko a duniya bayan mutuwarsu an manta da su sai dai a rubuta su a littafan tarihi amma al'umma da yawa ba su san su ba saboda ba su aikata wani abu da tarihin zai riƙe ba malamai nawa ne suka mutu ba an manta da su saboda mai. tsayuwarsu a kan wani abu da ɗaukar mataki shine rashinsa ne yasa ba a san su ba waɗanda ko suka tsaya suka ɗau mataki a kan kira ga addinin Allah da taimakonsa ba tare da tsoron wani abu ba to su ne Allah zai bari kaga ana ambatansu ana su abin misali ita dai mutuwa dole ce da barin wannan duniyar tilas ne da komawa zuwa ga Allah lalle ne in ko mutum ya koma zuwa ga Allah menene abin da yake samu abin da ya aikata mai kyau shine abin da zai alfahari da shi wanda ko bai aikata komai ba na kirki to sakamakonsa shi zai girba dan haka ya uwa musulmi wajibinmu mu koma zuwa ga addinin bayan haka yan uwa musulmi mu sani na san cewa duk mutumin da yake da wayau da zai bi labarai me yake gudana a duniya ya san halin da yan uwan musulmi ciki a Palestine na yaƙi na zalunci da kisa da ruguza gidaje da makarantu da kasuwanni kai hadda asibitoci da ake kai marasa lafiya a wannan sati biyun an kashe sama da mutum dubu goma adadin waɗanda ba su da lafiya ko Allah ne ya sani wannan mummunan halin mu a inda muke ba abin da za mu iya illa abubuwa biyu taimakonsu da ɗan abin da Allah ya hore don samar musu wani abu na mafita mutane ne da dama aka killace su a wata area ko dai su fada cikin ruwa ko kuma su dawo inda aka zagaye da katanga an hana su komai a rayuwa mutum sama da miliyan biyu da wani abu ba inda za su an hana a taimaka musu an tattoshe ƙofofi allahumma sai 'yan wannan kwana ɗaya ko biyu da ya gabata a irin wannan hali ana kashe mata da yara a irin hali irin na mutanen da dama addininsu shi ne zalunci mu sani a karantarwar addinin musulunci je ka karanta a cikin littattafan fiƙihu duk littattafan fiƙihu na musulunci a kowace mazhaba suna bayyanawa ko yaƙi ake an je jihadi an hana a kashe mata da yara ba a taɓa mata da yara mu a addinin musulunci ma mai bauta mai bauta na wani addinin daban ba namu ba yana ɗakin bautarsa to kar a rusa ɗakin bautar kar a kashe shi ma'ana in ba yahude ne a cikin wurin bautarsa kar a taɓa in kirista ne a cikin wurin bautarsa kar a rushe in mai kowanne irin bauta ne a kyale shi a ɗakin bautarsa haka yake a rubuce a karantarwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umma tamu amma su waɗannan mutane da ba su da zamiri ma'ana ba su san ya kamata ba shi ne ma'anar wannan mutumin da ba shi da conscience bai san abin da ya kamata ba kuma dama su karantarwar addininsu kenan haka malamansu suka rubuta a cikin littattafansu cewa duk ɗan adam ɗin da ba ba yahude ba to bawan yahudu ne in an kashe shi ma ba komai to ya uwa musulmi a irin wannan hali wajibinmu ne mu taimaka wa ‘yan uwanmu alal aƙalla da abubuwa biyu shine muke da iko a kai abubuwa biyun nan taimako wanda Allah ya hore a taimaka musu da abin da Allah ya hore ya isa zuwa gare su na abinci da kayan sawa sanyi za a shiga ko in ce an ma shiga a su, kuma irin sanyin da suke yi su ba irin namu ba ne sanyi ne na azaba sosai wanda yake buƙatar in ba a taimaka wa ɗan adam ba ɗan adam inda aka rusa masa gida an rusa masa kasuwa an rusa masa masallaci inda ya je ya tattara ya ɓuya a tanti shi ma an bi shi an kashe to a irin wannan hali yana buƙatar abubuwa da yawa to babba daga ciki kuma shine na biyu shine addu'a wannan irin halin da muke ciki mu a yanzu na ko oho ba daidai ba ne ya al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ce ɗan uwanka yana cikin bala'i ko addu'a ka kasa yi masa wannan ba daidai ba ne yayin da ka sa goshinka a ƙasa ka roƙi Allah ya Allah ka yaye waɗannan ‘yan uwana mu wannan musifa shi fa wannan ɗauki ɗin da waɗannan ƙasashe suke musamman manyan ƙasashen duniya ga dai irin adalcin nasu ya bayyana kuna gani su suke kira a yi amma a aikace ga irin abin da suke shi yasa muke kira ga al'ummarmu da masu shugabanci a cikinmu da masu wakilci a cikinmu mu sani ɗaukakarmu ita ce riƙo da wannan addini ba mu ce a yi zalunci ba kar ka zalunci wanda ba musulmi ba amma kuma kai riƙo da addinin ka kai alfahari da shi kai musulmi ne duk inda kake amma mu yanzu sai ka ga mutum wani kunya ma yake ji a wani wurin ya ambaci cewa shi musulmi ne to yaushe zai iya ba musulunci kariya saboda musuluncin nan fa ake so a ga zamu, saboda shi ake ci mana mutunci shi ake so a raba mu da shi shi ake tallan kishiyarsa domin 'ya'yanmu kada su taso da shi duk wannan abin da ake yi na raba samarinmu da tarbiyya mai kyau yaƙin ne aka fara shi tun wannan lokacin yanzu yaron da ya tashi da zinace-zinace da liwatsi da shaye-shaye da rashin ganin girman iyayensa da rashin ganin girman manyan gari yaushe za ka kira shi ya zo ya yaƙi wani yaushe za ka kira shi ya ji cewa addininsa yana da daraja to ya jama'a kar mu bari har gida a zo a fi ƙarfinmu la ilaha illallah ma a mu daina faɗatta mu tsaya akan karantarwa la ilaha illallah muhammadun rasulullah mu ilmantar da 'ya'yanmu da matanmu riko da wannan addini ba tare da wuce iyaka ba abinda ake tuhumar mu da shi an san ba haka muke ba na cewa ta'adda wuce iyaka da sauransu musulunci ba ta'addanci yake koyarwa ba musulunci adalci yake koyarwa kuma kuna gani ku koma tarihin sahabbai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma khalifofin da suka gaje su a su, babu irin adalcin da ba a yi wa wanda ba musulmi ba wani malamin yahudawa yana ambatawa a cikin littafinsa cewa a tarihinsu ba su taɓa samun adalci da a ba su dama su yi addininsu ba sai a daula ƙarƙashin musulmi zamanin khalifofin musulmi wannan mu ita ce tarbiyyar tarbiyyarmu amma su ba su san haka ba kuma haka galibin waɗanda ba musulmi ba ba su san su yi adalci ba mu za mu yi musu za mu yi musu kara amma su in sun samu dama a kanmu ba zancen adalci a share mu daga bayan ƙasa shi ne fatansu a ce ba a la ilaha illallah babu masallaci ba a azumin watan ramadan ba a assalamu alaikum shi ne burinsu to kuma allah bai alkawarin haka ba allah ya yi alkawari lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya ce ya Allah ina roƙonka kar ka baiwa waɗanda ba musulmi dama ba waɗanda zai zama cewa za su hana musulmi hatta faɗin la'ilaha illallah Allah ce ya karɓi wannan don haka babu lokacin da za a ce wani yana burin ya ƙare addinin musulunci a neme shi a rasa wannan mafarki ne ba zai yiwu ba in an yaƙi wani wuri to wani wurin zai taso haka tarihin yake za a jarrabe mu da abubuwa yau wannan ƙasar a rushe ta dauloli wasu su zo wasu su tafi duk an yi wannan a tarihi to amma muka kwantar da hankalinmu shi musulunci ba a ƙare shi amma ana ƙare musulmi a wani wuri a wata ƙasa a wani gari a wata jiha a kace-kace da al'umma zai yiwu kuma a tarihi an yi da yawa amma a ce musulunci babu shi wannan ba zai yiwu ba Allah maɗaukaki bai alkawarin wannan ba don haka mu yi haƙuri lokaci zai zo ya wuce kuma insha Allahu ta'ala abinda annabi sallallahu alaihi ya ambata na cewa musuluncin nan zai shiga ko ina a duniya sai ya tabbata yanzu ina ce musuluncin ne yake ƙara ƙarfi a ƙasashen yammacin duniya ƙasashen turai da amerika kullum musulunci ake ta shiga kuma su a can masu hankalinsu ne da farfesoshin jami'a suke musulunta ba jahilai ba tare da cewa daga cikin jahilan ma akwai amma duk inda al'umma masu hankali suke dawowa kan addini to akwai sa ran insha Allah wani abu na alheri zai zo don haka ya uwa musulmi kada rauni ya shige mu mu dawo kan addinin mu riko da shi kuma mu addu'a Allah ya taimaki ƴan uwannan nan namu Allah ya sa ba za a kare su ba wannan yaƙin da aka ɗauko yanzu na ƙasa da aka shigo garinsu gida gida ana bi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hana a kashe su baki ɗaya Allah ya ba su damar yadda za su fi ƙarfin abokin gaba su ta hanyar ƙwace makaminsa kuma su rinjaye shi Allah mai iko ne akan komai amma suna tsananin buƙatar taimakonmu na abin hannunmu kuma suna tsananin buƙatar addu'armu a kowane hali Allah ya tsare su Allah taimake su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك Hamidu مجيد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 Allah ka tsare musu rayukan 'ya'yansu da matansu da mazajensu da matansu Allah ka tsare su Allah kuma ka ƙarfafi imani da kai da imani da manzanka a cikin zukatansu Allah ka sa ba za su raunana ba Allah kuma duk abin taimako da suke bukata Allah ka ba su mu ma nan a cikin ƙasarmu waɗanda aka kore su daga gidajensu adadi mai yawa da suke hannun masu kidnapping domin muna cikin hango abin da wasu suke ciki a wata duniya bai kamata mu manta da namu ba a halin da muke ciki yanzu akwai adadi mai yawa na mutane a jihar sokoto a jihar zamfara a jihar katsina jihar kebbi a ɓangarori da dama na dazuka da masu sace mutane su yi garkuwa da su suke rike da su a cikin wannan sanyin da za a shiga cikinsa ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo ƙarshen waɗannan abubuwa duk wanda yake da ikon yi wani abu akan wannan abun ya Allah muna roƙonka Allah ka bashi iko a yi abin da za a yi wajen ceto 'yan uwanmu da fito da su daga wannan ƙangi daga halin ƙaƙanika yi Allah ka fidda su Allah ka mai da su cikin ‘yan uwansu wannan bala'i na ɗauki ɗaiɗai da ake mana a garuruwanmu a je ƙauye a ɗauke wani mai kuɗi a je cikin gari a ɗauke wani mai hali a ɗauke matar wani a ɗauke mahaifiyar wani ya Allah masu yin wannan abu ba wasu mutane ne da baka san su ba ya Allah ka san su Allah kai mana maganin su hakanan abin da yake faruwa a ko ina a duniya na zalunci ga mutanen da ba su ji ba ba su gani ba Allah ka kawo ƙarshensa Allah ka nuna wa azzalumai iyakarsu a duk inda suke Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka ƙarfafi zuciyarsu Allah ka cire musu tsoro su tsaya su yi addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara haɗe kanta Allah ka taimaki shugabanninmu su aikata abin da ya dace in sun aikata abin da ya dace za a ambace su ko a duniya da bagana ta alheri to Allah ka ba su iko su aikata abin da ya dace yadda tarihi zai musu adalci ya Allah ka taimake su su yi tunani mai kyau su ɗauki mataki mai kyau a cikin halin da al'umma suke ciki ka ba su damar su karbi shawarar masu hankali wajen ɗaukar mataki a yaƙi barna a aikata adalci a samu tabbataccen zaman lafiya ba tare da tsoron masu laifi ba ya Allah ka ba su wannan ƙarfin zuciyar ya Allah ka taimaki bayin Allah duk wanda ke cikin wani ƙunci? Allah ka yaye masa ƙuncinsa. Allah ka ba mu zama lafiya Allah kuma ka yi mana maganin yunwa da talauci da ake ciki Allah ka kawo ƙarshen su. Allah ka wa waɗanda ba su da abin da za su ci abin da za su ci Allah ka wa waɗanda ba su da kuɗin sayan magani kuɗin da za su sai magani Allah ka hore adalci a dukkan masu shugabanci Allah kuma ka sanya mana ƙaunar juna kuma mu zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah